بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله دائمة على أعدائهم ما طلعت الشموس والأقمار في الدهور والعجيال أما بعد أيها المستمعون المبجلون الأعزاء الكرام الحسينيون والزينبيات أقدم إليكم تهية الإسلام قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina ba Allah subhanahu wata'ala godiya da ya sake ba mu dama haɗuwa da ku a halka na goma sha hudu a karatunmu mai taken silsilatul anwar min, kalima, kalimatil ma'asumin wanda muka yi naƙalo muku lu'alu, an maganganu na ma'asumai amincin Allah ya tabbata a kansu a yau muna ɗauke da hadisun nabawi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama eh, eh, riwayan da ya zo a cikin kafi a sharif a juzi'i na biyu shafin takarda na ɗari biyu da biyar wadda wannan ruwaya an yi eh, ta zo daga ali bin ibrahim daga muhammad bin isa daga yunusa dan muhammad bin dan arfa daga abi abdullah alaihi salam ƙala abi abdullah alaihi salam yake cewa ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ala ukhbirukum bi ashbahikum bi ba kwa so in ba ku labari da mafi kamanku wanda a cikin ku fi kama da ni ƙalubala sahabansa suka ce muna so ya rasulallahi ya manzan allah sai Annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya ce ƙala ya ce a hasanukum hulƙan wanda ya fi kama da ni a cikinku shine a hasanukum hulƙan wanda ya fi ku kyawawan halaye wa alyanukum kanafan wanda ya zama bai cutar da wanda ya gwamu da shi in an ka wanda ya matsoka baka cutar da shi wa abarrukum bi qarabatihi wanda ya fi ku kama a cikin ku wanda fi kama da ni shine wanda ya da'a ga makusatansa wa ashaddukum hubban li ikhwanihi a cikin ku wanda ya kama da ni shine wanda ya tsananin kauna ga yan uwansa fi dinihi wa'annan yan uwan ya zamo a cikin addinin sa ne ko kuma yan uwa ne na jini wa asbarukum ala haq daga cikin ku wanda fi kama da ni in ji annabin rahama shine wanda fi ku haƙuri akan gaskiya in ya riƙe gaskiya duk cutarwa baya saki baya kasawa baya ja da baya wa aka zama kum lil a cikin ku wanda fi kama da ni in ji annabi rahama sallallahu alaihi wa alihi shine wanda ya fi ku haɗiye fushinsa wa ahsanukum afwan a cikinku ku wanda yafi kama da ni shine wanda yafi ku kyakkyawan afuwa, in an mai laifi yana da kyakkyawar yafewa wa ashaddukum min nafsihi insafan wanda yafi kama da ni a cikinku, ku shine wanda yafi tsananin yi ma kansa adalci firrida wal a cikin halin yarda da halin fushi ma'ana mutunan da ke makansa adalci in yana fushi baya fita fushinsa bai fitar da shi daga kan adalci haka in ya yarda yardarsa ba ta sa ya ki faɗin gaskiya ko ya fitar da shi daga adalci akwai mutane da dama waɗanda ake kira ko ake eh, eh, eh, ake faɗa a kansu cewa a ce wani mu'minu rida wa kafirul ghadab wani mumini ne idan ya yarda amma kuma kafiri ne idan ya yi fushi da yawa wasu mutane yadda takan sa wasu zamo ba sa adalci saboda yarda su da wani abu sannan kuma fushinsu yake sawa ba sa yin adalci saboda sun yi fushi da wani abu amma mutum mai insafi ga kansa wanda ya kama da annabin rahama sallallahu alaihi wasallam walihi shine wanda yake kansa adalci duka daya firida wal ghadab a cikin yarda ko kuma a cikin fushi a cikin wannan hadisun nabawi salamullahi alaihi annabi rahama yana nuna muna wasu ɗabi'u da halaye waɗanda ya kamata mu yi ko mu ɗabbaƙa don mu zamo mun yi kama da annabin rahama muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a nan za mu dakata insha Allah sai mu haɗe da ku a halka na goma sha biyar wa sallallahu ala muhammadin wa ahli baitihi na tahiri